من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد واتو اتنيت منا بقي bakwai دي. ga watan ɗaya hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam shekara takwas daidai wannan watan ɗaya wato wata ne da a kunshi da abubuwa addini da yawa akwai lada dai ga azumi ne idan mutum na iyawa ana so ya azumci wannan wata kamar wanda yake azumci watan ramadan duka azumin da ya kowace rana ta wannan wata tana da alheri amma ranukan da suka yi alheri shine ranar tasu'a da ashura wanda yake a ranar tasu'a wato ranar larba kenan don yau muna bakwai ga wata gobe talata muna takwas ga wata ranar larba muna tara ga wata ranar tasu'a kenan ranar alhamis muna goma ga wata ranar ashura ke wayannan kwanaki yan hamutun bai yi azumin ɓangarorin watan ba gaba dai to ya yi ƙoƙari ya yi azumin wayannan kwanaka biyu ranar tara ga wata da ranar goma ga wata saboda haka ya kamata mu karanta wasu hadisai game da wannan kamin mu ci gaba da darasinmu ah, na littafinmu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله ياتي أبدل الصيام azumi wanda ya kowane azumi na kowane wata daraja ba a da ramadana bayan azumin wata ramadana to ranar da ta yi kowace watan da ya kowane wata daraja shaharullahi al-muharram wata Allah al-muharram bayan azumin ramadana babu wani azumi mai lada kamar azumin watan Allah al-muharram wa abdar salati ita ko sallah sallah wadda ta yi kowace sallah alheri ba da faridati bayan Sallah farilla salatun laili sallar dare bayan Sallah farilla babu sallah mai lada kamar sallar dare bayan mutane sun kwanta sun yi kwana sai ka daure da daddare nan in ka farka da kayan boli ka dawo sai ka yi alwala ka samu wani abu ka yi to wannan sallar ta dara kowace sallah abin nan lada wannan hadisi hadisun sahihun rawahu muslim hadisi ne sahihi sahihun muslim ya ruwaito shi wa an jundabi ibn sufyan radiyallahu anhu kan jundabu ibn sufyan radiyallahu anhu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma manzo Allah ya kasance yana cewa inna abdala salati lalle sallah mafificiya ba da faridati bayan sallah farilla as-salatu fi jawfil layli yin sallah tsakiyar dare komi da komi ciki ne tsakiya ta yake da masu tahiya tsaye da masu tahiya jice komi da komi ciki ne tsakiya yake to tsakiyar dare sallar da aka yi tsakiyar dare bayan sallar farilla babu sallah mai ladarta wa abdul siyami ba da ramadan azumi ko wanda ya kowane daraja bayan azumin ramadan shaharun laihi watan Allah azumin watan Allah allazi tad'unahu al-muharram wannan da kuke ce ma al-muharram wannan wata wanda kuke ce ma al-muharram wato wannan wata da muke ciki ne to ya yi kowane azumi azumin kowane wata bai yi lada ɗaukar azumi ne ba in dai ba ramadana ba ne kamar da kuka ji annabi ya faɗa wannan hadisi rawahu nasa'i shi ma wannan hadisi na nasa'i alhadisu sahihun hadisin nan sahihi ne a farajahu nasa'i wa sahahu ash-shaykhu al-albani fi sahih al-jami' ash-shaykhu al-albani ya sa wannan hadisi cikin sahih al-jami' bihamdillahi kun ji mun samu hadisai guda biyu ingantattu waɗanda suka nuna babu wani azumi mai lada in ban da azumin ramadana babu wani azumi mai lada wanda ya azumin wanda lada azumin wanga wata da muke ciki ne wato al-muharram wa kharaja dabrani bi sanadin la ba amma dabrani ya fitar da hadisan da isnadin da baya da lahi wato isnadi dai wanda ba tabbatacce kwarai ba haka annabi na abbas radiyallahu anhu qal daga ibn abbas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce man sama yawma arafa Do wanda ya dauki azumin ranar arfa kana lahu kafaratu abin nan sanataini ai mai an karkare mai zunubin shekara biyu wanda ya ɗauki azumin ranar arfa wa man sama yawman mina muharrami wanda ku ya tsarki azumin rana guda cikin watan al-muharram wanga wata da muke ciki ne to wanda ya ɗauki azumi koda na rana guda na ciki ne falahu bi kulli yawmin 30 yawma an ba shi ladar dini guda da ka dauka an baka ladar azumin kwana talatin. kun ga wannan falala ce mai yawa wadda take kwadaitar da mu ga mai yawaita azumi a cikin wannan wata da muke ciki ne don azumi guda da kai cikin wannan wata sai mutum ya yi azumi talatin kamin ya samu lada irin wadda ka samu ga azumin ka guda in dai ba cikin wanga wata na ba wa na رضي الله da radiyallahu anhu الله صلى sallallahu عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji malla abu katada radiyallahu anhu an yi wa manzo Allah tambaya game da azumin rana ashura wato kamar ga wannan wata azumin rana alhamis kenan ranar goma ga watan almuharram aka ce menene kimanin lada ta kala sai ya ce yau sanatar madiya yana karkani zunubin shekara wadda ta wuce idan Allah ya taimake ka ka ɗauki azumin wannan rana to an gafarta ma zunubin shekara guda duk faɗin da an kayo bara to duka an gafarta maka shi saboda haka ku daure ku ya azumin rana ashura kuma ka yi niyya biyu ran alhamis na ka yi niyya biyu niyya azumin ashura niyya azumin alhamis don ka ci kashi biyu ka yi wannan niyoyi guda biyu niyya azumin ashura da niyya azumin alhamis Ka ga aiki biyu kai niyya kuma duk za a biya ka innamal a'malu ce. shi ma wannan hadisi hadisin sahihun rawahu muslim hadisi ne sahihi sahihu muslim ya ruwaito shi wa an ibn ya abbas radiyallahu anhu ma qala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce laisa da yawon fadalo ala yawon wani ne bai yi wani ne daraja ba fistiyami ga azumi illa shaharu ramadana banda wata ramadana wa yawon ashura da ranar ashura ranar ashura rana ce da azuminta yake da alheri kwarai da gaske wannan hadisi rawahu dabrani bi isnadin jayyidin dabrani ya rawaito shi da isnadi mai kyau wa anhu radiyallahu anhu daga shi dai abdullahi bin abbas radiyallahu anhu abdullahi bin abbas ya ce radiyallahu anhu a <clears throat> ah, ah, laisa aminan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anhu radiyallahu anhu daga ibnu abbas wasu ila an siyami ashura an wa ibnu abbas tambaya game da azumin ashura wa kana ma alimtu yace ni dai na sani ban san anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama yawma annabi ya dauki azumin wani ne ya dalubu fadalahu yana neman falala azumin wannan yini ala ayyami yana neman falala sai da fifikon wannan azumin akan sauran yinoni illa hadal yaumi sai dai wannan yinin kawai wato yinin ashura wala shaharan babu wani wata da annabi ya dauki azumi yana neman falalate akan sauran yinoni akan sauran watanni illa hada shahar sai wannan wata ya'ani ramadana yana nihi wata ramadana rawahu muslim a hadisai da muka karanta jama'a kamar wanda kun ka ji su suna tawa ga wayannan azumi guda biyu kai kokari in dai kana iyawa ka azumce wata idan baka iyawa ya abin da kaka iyawa ciki ne amma dai kakka bari a barka ga yini biyu annabi ya yi alkawarin zai yi yana azumin ashura ya ce in baɗe Allah ya kai mu za mu yi azumin tasowa saboda haka malamai suka ce azumin tasowa shi ma suna ne annabi ya faɗa zai da jama'a akwai kokari a haɗa su guda biyu ai kokari a yi wa'annan azumin akwai alheri kwarai ga wa'annan azumi ai kokari kada a ja da baya ai kokari a yi wannan azumin gwargwadon wanda ake iyawa Allah ya taimake mu shi azurta mu azumi da yawa don da ɗaya yarda ce ba don kowa ba yanzu sai ci gaba da karatunmu a cikin zuciyar adiya wal arkari a muna cikin babinmu wato al-istighfarul lil muslimin yin gabari ga musulmi wato ku rika ya addu'a Allahumma gafi lana wa li walidina wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ko kai abin ka kai dai Allahumma ghafir li Allahumma ghafir li wa wani walidai wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wannan addu'a mun haɗi, hadisai game da falalar wannan addu'a idan mutum ya karanta ta sau ɗaya za a ba shi lada ala kulle musulmi akan kowane musulmi kowane musulmi wanda an ka yi kowane musulmi wanda za a yi to an rubuta wa mutum lada guda a kai na shi saboda haka wannan addu'a addu'a ce mai muhimmanci yi ma musulmi addu'a saboda muhimmancinta kun ka ga wato abin nan shi kai ne Nuhu alaihi salatu wassalam yana cewa rabbi gifili wal walidayya wal man dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat kun ji shi wal mu'minina wal mu'minat addu'ar annabi Nuhu kenan alaihi salatu wassalam shi yasa kun ka ji annabi Ibrahim yana rabbana gafirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab shi yasa kun ka ji mu'mine gaba dai wato ba mu'mine ba ta kwan mai gidanmu gaba dai Allah ya ce mai fa'alama annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat Allah ya ce ka yi wa maza da mata gafara isa istighfari kai musu roƙon gafara daga Ubangiji. shi yasa kun ka ga saboda wa'annan hadisai al'adar muminai na wannan zamani ta kasance Omin ba min ba'dihim Rabba rabbana gafir lana wa li na alladhina sabaquna bil iman yadda duk saboda dalilai da suka tabbata da irin alherin da a cikin irin wannan addu'a kenan to wa kullu zalika duk wa'annan nasosi da muka ambata wa kullu zalika duk wa'annan dalilai da muka ambata dalun ala adini hada ala adimi sha'an hada du'a wayannan hadisai da wayannan ayoyi suna nuna girman daraja wannan addu'a wa jalalati qadarihi da daraja daukaka aminan wannan addu'a wa kafarati sawabihi da yawan ladata inda Allah auren Allah ولهذا كان شيخ islam ابن taimiyya رحمه الله don haka shekul islam ibn taimiyya ya kasance yu'azzimu sha'ana hadha hazar dua yana girmama sha'anin wannan addu'a ibn Taimiyya rahimahullah yana girmama sha'anin wannan addu'a Wakana kana min jumlati auradi wannan addu'a tana cikin jimla wurdodi na shi mallar ibn Taimiyya. cikin abubuwan da ya alkawari zai rika kayi na alheri wanda addu'a tana ciki ya sa mata lokaci wanda kullun sai ya zanna shi wannan addu'a kullun shi aka ce mawuridi da ka sanya makanka lokaci da zaka rika yi ne allati la yukhallu biha lokaci wanda ba a walakantawa da ita ko yaushe sai yayi wannan addu'a kama sabaka naqalu zalika kamo da ruwaya wannan ya gabata an al-imami ibn qayyim daga almajiri ne imamu ibn qayyim rahimahullah saboda haka mu ma mu yawaita wannan addu'a akwai alheri gare ta Allahumma ghfir li wa walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil muslimina wal muslimati ala ahya'i minhum wal amwat addu'a ce da kun ka ji don manyan annabawa ulul azmi min ar-rusul sun kama ta kila shi ya sama Allah ya ba su makaman nan cikin annabawa cikin manzanni ya zaɓo su su da ya girmama su kuma suna kawo ga addu'a mai yiwa saboda wannan addu'a ne Allah ya ba su abin nan da suke nema waƙadi rawa Abdulrazak abdurrazak ya rawaito fi musannafi a cikin littafi ne a nabi na ƙala daga ibi na ya ce ƙultula a ɗaya nice ma a ɗawo astaghfiru lil mu'minina wal mu'minat in yi isu ya bari ga mu'minai maza da mata kala na'am yace eh kai kade umira annabi sallallahu alaihi wasallam da zare hakika an umarci annabi da wannan kai mana ya bari ga mu'mine maza da mata kai mana hakika an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rika yin haka wa inna zalika alwajiba ala nasi wa inna zalika lalle wannan alwajiba ala nasi wajibi na ga mutane wajibi na ga mutane su rika yi su addu'a su wa ƴan uwa musulmi addu'a wannan yana wajaba ga musulmi ya ɗebe kiyayya da hasara don dukkanci Allah shi gafarta wa musulmi wannan da ya kashe babanka in musulmi na sai an gafarta musu to idan ka ce kana jin takaici ka ce Allah ya gafarta musulmi kila da wannan da ya kashe babanka ya shiga kuma kai ba ka san Allah ya gafarta mai kaga ba za ka iya wannan addu'a ba to sai ka dai biƙiyya ko wace iri sannan kaka yin wannan addu'a sai ka dai biƙiyya cikin zuciyarka ko wace iri sannan kaka kai wannan addu'a qala Allahu li nabiyyi Allah ya ce ga annabi ne wasta gafir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat ka yi istighfari ga Allah ka roƙai ya gafarta ma zunubinka kuma ka roƙai ya gafarta mu'mine maza da mu'mine mata a wannan wato abin a ada'u kenan da shi da ibn jurayj ibn jurayj ya tambaye shi shi kuma ada'u yana ba da wannan ansa yana kawo hujja da wannan aya shi malam ada'u afa na da zalika filma katubati afa na da zalika filma katubati abadan yanzu wato kultu sai nace mai afa na da zalika yanzu to wannan addu'a muna barin ta filma makatubati cikin sallar farilla abadan ko yaushe ga sallar farilla ba mai yanta Allahumma gafili wal walidayya wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat yace to mu bayyanta ga sallar farilla hakko yaushe qala la mala dawo yace a a qultu nace fi man abda'u to in mun zo ga addu'a in mun zo ga sallar farilla mun gama addu'a mun gama sallah mun yi addu'a za mu sallama za mu yi addu'a ta ƙarshe to da mi za mu fara kan mu za mu fara yi mu addu'a ko ko musulmi za mu hare ma addu'a sannan da ƙarshe mu akan mu iman nabda'u yace abin nan tabda'u bi nafsika to tabda'u bi nafsika an bil mu'mini zaka fara da kanka ko ko mu'mine zaka fara ma addu'a za ka fara cewa Allah ka gafarta min Allah ka yi min rama Allahumma gafili wa rahamni wa ajini wa saddini wa ansani wa afani wa farja ni duniya wa ukran in ka gama sannan ka ce Allahumma gabir lil mu'minina wal mu'minat ko ku ka ka amin yake ko ko mu'mine ka kawara addu'a ka amin ka wakanta kala bal bin nafsi ce a ni da raina ni kawara sai na fara yi maka ina duk gudun wanda zaka ka ba wani fara ba kan ka tafi in ka ka tsere sannan ka ba wani yace to bal bin nafsi ni da kaina zan fara kama kala lahu huwa astaghfir li dhanbika kama wanda Allah yace da annabi in zaka yi wannan addu'a ka fara yi makanka ka fara istighfari ga zanubinka sannan mu'mini mu'minina wal mu'minat sannan ga mu'mine maza da mata fara kan katakon sannan mu'mini mu'minina wal mu'minat sannan mu'mine maza da mata fara fara da kanka takwan yace mai ka fara da kanka tukuna saboda haka duk wannan adoyi da kun kaji an cewa musulmi in ka tsoyi fara yi kanka ta kwan? in ka fara da kanka in kanka ya tsere to jawo wani rijiya ta kun ka fara to fara ta kowa in ka kawo ganga kan rika bakin ganga sannan ka yi hannu ka miƙa hannunka ka jawo wanda a kan ka dora batun hishe shi tana batun haɗawa ka dora kokari ka yi sai kana gama sai kai ko ta haɗa da kai saboda haka da kanka kake farawa duk wanda zai yi addu'a ga wasu sai shawara yi makainai sannan shawa abin nan sauran jama'a warawa albayaki bayaki ya ruwaito fi shabil imani an abdullahi bin mubarak rahimahullah annahu kana idza khatama alquran shi wannan malami abdullahi bin mubarak babban waliyin nan da muka karanta da ku ɗan ba mance da shi ba to ya kasance idza khatama alqur'ana in yastawti qur'ani akasara du'a lil mu'minin mai yawa addu'a ta lil ne wal ta ga mu'minai maza da mata ne kusan idan aka karanta alqur'ani an ka sauki to ana ansa addu'a lokacin da an ka karanta qur'ani an ka sauki ana ansa addu'a to in wannan ibnu mubarak wannan babban waliyyi da ba ya cin haramun bai kuma cin abin da duk bai san hukunci ne ba to da daddare bakin nan da ya ci halal bai taɓa cin haram ba in ya soma addu'a bayan ya sauke ƙur'ani to mahi yawan addu'a ta yi mummune maza da mata ya kawo don ita adda lada da yawa diba idan ka ce Allahumma gafirli wa walidayya wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat duk musulmin da an kai duniya da wanda za a yi an baka lada guda akan kowani eh wacce irin bidata za kai wanda ta kai ta samu galada to shi sa malam idan ya sauke Qur'ani da dare kun ji mai yawa addu'a ce sa su malamai ne shi na mutumin nan da abin da shi ibn mubarak shi na wannan da ya yi tahiya anguwa yana yaro matashi ya yi tahiya anguwa ya shiga daji ya yi kwanaki yana tahiya bai kai ga gari ba sai ya ji yawa bakin hanya akwai gona ta apple daga cikin gona aful ya yi rihi rihi ya haito da cikin gona ya biyo da hanya sai ɗan aful guda ya faɗo ƙasa bisa hanya dabbobi na taki wurin illa dai bai fashe ba kun ga ba cikin gona yake ba malam ya biyo sai ya gane ya ji yawa sai yammace ba nashi na ba sai ya ɗauka ya ciza yana cizawa sai ya tuna abin gaba mai shi bai bani ba kuma ban saye ba sai ya tudda miyan da ya haɗa sai riƙe shiga hannu ya leƙa cikin gona ya gabawa mai aiki cikin gonar sai ya yi magana da shi ya ce malam mai gona bisa hanyar da nake ɗan afin ɗinka ya an haɗo ƙasa na ɗauka sai da na ciza na tuna ba halaliya na bayan ban ci ba shi zawa ɗaya ne ban ci ba da Allah malam mai gona an sha abinka ka yaye mi yace wallahi ban yaye yace saboda ba baka yaye ya yace don bawa nake ba ni adda gona ba mai gona bai yana yaye haƙi ne ba nau ba kun ji bawan shi ma Ya yace to ina zan samu mai gona yace na hanyar nan da kabi ka ci gaba in ka yi kwana biyu kana ta yaran na uku kana kai gari don ka sai ga garin nan ka binciki mai sunawa ne shi a da ta sai ya ce ya aji magana ta hiya ta yanzu ta hiya wurin bidar a yahi mai dan afar guda ta yayi ya ban magana tashi ta ya zai na wurin bidar a yahi mai dan afar guda da ya ci za bai ci ba amma dai ya ci za ba na shi na ba waliyin ɗakin duniya ke malam ya yi ta ku kwana uku ya ce yi tambaya an ka gwada mai mutumin ya ce to abin da ya kawo ni wurinka tahiya na kai zai na gari kaza sai ni biyo kusan wata gona akwai abul reha abul ya faɗo bisa hanya yana da ɗaya ɗaguda guda ya fado wurin sai ni ɗauka sai da na ciza na tuna ba haƙina na ba na tudda mewa wallahi ban ci shi ba gashi amma dai na ci bai ni diba cikin gona ni ga mai gona ni kire shi yayi mai yace wallahi bai yahewa don ba shi adda gona ba ni tambayi ina mai gona ya faɗa min in bi hanyar nan sai ya kwana biyu ran na uku zan kai nan kai ga gari in shiga cikin in tambayi mai suna kaza ana gwada mini kai yace to shi ɗaya kawo ka yace yace to wallahi bai yahewa ya ce wallahi ban yahi maka amma ina da ɗiya dama yana da ɗiya ya yi tabi da salihi irin wanga ya aura mai bai samu ba yau ga shi haɗo mai gaban za ya ce ina da ɗiya sai kamin alkawari kana son ta yin aura maka sannan in yahi ba ta ji ba ta gani ba ta da hannuwa ba ta da kawawu ba ta magana yace na jiya da komi gare ta shi in na aure ta kana yahe min Ka ji maza ko lahira ɗaya ka tsoro a dai yahe maka yace lahira a ce kawo shi in na aure ta kana yahe min yace ina yahe ma yace to aura min an ka daura mai aure da ita ce to na yahe to wannan ibnu mubarak shine wannan malamin shine ibnu mubarak wayannan malamai namu kungi wato yadda wayannan malamai namu suke to shi wannan ibn mubarak ana ce mai abdurrahman amma dai an wai son kai ka sa suna iri na ibn mubarak za ka sawa in dai son kai ka samu da ka ko ɗanka na zama irin wanga sunan za ka sawa na shi wannan sunan kowa na da shi amma ibn mubarak shi dai na sai an samu naka to shi ibn mubarak an ruwato gare shi annahu kana idza khatama alqur'ana du'a du'a'ahu lil mu'minin in ya sauki qur'ani da dare sai shi yawaita addu'a ga mu'minai maza da mata su suna sauke qur'ani ko kullun kullun ko kuma lokaci bayan lokaci suna sauke qur'ani kuma suna da tabbas in aka sauke qur'ani in dai bayan Allah na kware na in sun kai addu'a ba wai kowa ka sauke ƙur'ani shi addu'a an tawa don ku da sani wani in ya sauke qur'ani ya yi addu'a la'ana ta akai rubba da ƙur'ani wani wal ya la’anuhu da yawa mai karatun ya yana da Allah dai bai ma albarka saboda dai hali ne da ɗabi'a Eh, in ne mutumin kwarai na wanda aka ansa addu'a ce ibn mubarak wanda kaji ba ba haram ba ko ko halal ba ko ce ka ci ba tun wanga dan abul da gani da sanya halal na gare shi ko cikin gona ya dauke shi ya gane inda ya tsintowa tai shari'a ta halitta mai ba sai ya bi dan mai shi ba ya sanya bi ne kawai ya wuce bai kai wanda aka ci ba to wanga da ka gani shi ko halaɗin maga ta nan gudu ta kai ba ko wace ya kafi ba ƙur'ani in mutumin kirki ya karanta shi ya sauke ana an addu'a ganin da kuka yi ana ta karatu ana ta saukewa ba a samun komi ba mutanen kwarai na ta karatu ne suna saukewa ba a samun komi ba mutanen kwarai da sun ka karanta sun ka sauke sun ka yi addu'a ana samu mutanen kwarai wasu mutum dubu mutum guda ya hi su ga Allah su dubu suke mutum guda ya hi su ga Allah bale ma wanga lokaci kai wanda ka siya aza mai kyamara shi ta bacin mutane don musu bashi kuɗi ko kai kana an sa da sai bale ma da tambayi ko kai kana an sa dan dai ba a bashi kuɗi ba shi ta bacin mutane shi ta musu kazayi kuna gani yanzu har da kazayi aka mutane a ce yan luwaɗi na don musu ba da kuɗi ba an san babbar suka ta wanga don musu ba da kuɗi ba to wanga ka magana shiga an ta qur'ani shi addu'a Allah ya ansa ko uwa ta yana ansa addu'a ta bale malikin bai قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ياتي والأمر الذي كان معروفا بين المسلمين wato al'amari wanda ya zama sananne tsakanin musulmi fil qurunin mufaddala cikin karnoni wato jama'a masu daraja annahum kanu ya'buduna Allah su magabatan mu sun kasance suna bautawa Allah bi anwa'il ibadati da nau'i nau'i na ibada al-mashru'a wanda aka shar'anta farda ta farilla wa nafala da ta nafilata min salati na sallah suna tsare sallah da kyau wa siyami da azumi wa qira'a wa qira'ati da qira'a wa zikiri da zikiri wa gairi zalika da wannan wannan su magabata daga cikin al'ummar da sun kawace suna kulawa da waɗanda abubuwa don kun ga sallah ta farilla da ta nafila Allah ne ya umarni da ita azumi na farilla da nafila Allah ne ya umarni da shi Ira a ƙura'ani Allah ne ya umarni da shi zikiri Allah ya umarni da shi to akwai sauran ibadodi daban-daban da Allah ya umarni da su to su magabata na kwarai suna tsare waɗannan abubuwa wa kanu yad'una lil mu'minina wal mu'minati kowane aiki daga cikin ayyukan da in sun kai sallah in sun kai azumi in sun kai kira'a in sun kai zikiri duka wa kanu ya da'una lil mu'minina wal cikin addu'o'insu suna yin addu'a ga mu'mine maza da mu'mine mata su ne musu addu'a Allah ya gafarta musu kama amara Allah da zalika kamar da Allah ya umarni da wannan li suna yin addu'a da ahya'ihim ga masu rai cikin musulmi wa yin, da masu matattu cikin musulmi kamar wadda Allah ya umarni da wannan cikin sallah fi salatul janaza cikin sallar gawa a gungun wajen sallar gawa in an kai addu'a ga matacci kuma sai a yi addu'a ga mummine maza da mummine mata al imin min wal to su magabata haka nan na su ba su barin yin addu'a ga yan uwa musulmi wa inda ke da haka na wajen ziyara ƙabarburra, in sun ziyarci ƙabarburra suna yin addu'a ga matattu da masu rai wa gaira zalika da wani wannan wa an fatin min salaf an ruwaito ga wasu jama'a cikin magabata inda kullu khatamatin da'awatun mustajaba su wace sauka qur'ani da an kai inda duk an ka sauki to akwai da a watan Musa Jaba akwai addu'a karɓar fawure da an ka yi karatu duk an ka sauki to sadda duk an ka sauki akwai karɓa ba addu'a wuri fa da'a fa rajulu idan mutum ya yi addu'a o qaibu al-khatam wato ƙarshen sauka yi addu'a da nafsi ga kainai wali walidai da uwaye ne wali mashayikhi da malamai ne wa gairihim da wani su mina mu'minina na mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata kana hada min jinsil mashru wannan yana cikin jinsin abin da aka shar'anta to ku dibe mu kun ga abin da aka shar'anta in an ka sauki in an ka sauki sai ayi addu'a Allah na ansa shi an ka shar'anta to ku dibe mu wannan saukat ita ta yanzu ya an ka to an ka sauke ba a ba a komi sai a yi ta ajewa sai ranar biki sai a ɗauko littafi a diba da da sun ka sauke wani ya shekara ya shekaru da barin makaranta ne ya koma wata makaranta amma ya sauke can makarantar da yake sai a ce dan makarantar mu na ka to jibi muna sauka ɗalibi hamsin sun ka sauke makarantar mu kuma uku na saura duk wata makaranta ta sun ka sauke sun yi zama makarantar amma yanzu ba nan suke ba suna ce yadda sun ka sauke sai ce da yan makaranta mana duk a rubuta to sadda an ka sauke sannan na aka ansa addu'a ba sadda ka tashi yinin bikin sauka ba kuma yanzu da Allah wanda ya tara mata da mata da maza yare da manya ana biki ina ga ina ga tawadu inda ka shiga addu'a ansa biki na kawai to shi yasa hadisi hasanun yace ikira alqur'ana ko karanta alqur'ani was'alullaha bihi in kun ka sauki ku yi addu'a ku roki Allah Allah da albarka alqur'anin ga da muka sauki ka gafarta mana ka ba mu tuwo mai dadi ka ba mu hura mai dadi ka ba mu yadi da shadda masu kyau ka ba mu kuɗi mu sa aljiwon dama da na hawa da na gaba ka ba mu abin hawa ya halitta ya ce to ku yi ƙoƙari ku karanta ƙur'ani da kun sauki ku yi wannan addu'a ƙabla an yi a ciye kawo ya ƙara'unahu kanu wasu mutane su zo suna karatu ne wato don tsaye da takunyarsu don abinci don bida abinci su cikin wata ruwaya ya ce qabla an yati qauman yaqra'unahu wa yas'aluna bihi bihin nasa kamin wasu mutane su waɗanda ka karanta shi suna roƙon mutane da shi da an sauke sai a rubuta takardu a aika ma wasu su tawo a ce su kawo gudunmawa wanda bai ba suwa ba sun tana da wani shaidani tataccen mara kunya sun aza shi bisa bari. wanda duk bai ba suwa ba shi te mai kazahi shi te mai habaici wurin nan annabi ya ce to wayannan shedannun malamai suna nan ta yi ku karanta qur'ani ku roki Allah da shi kano wa'annan su su karanta shi don su roki mutane to duk wanda ya karanta qur'ani ya sauke sauka mai kyau yayi addu'a addu'a kyakkyawa ana karba addu'a ta shi hmm? Ai da suna. wa kadhalika du'a'uhu lahu fi al layl haka nan ya addu'a ce shi mai sauki qur'ani da daddare fi al layl cikin al layl wa gairi zalika da sauki qur'ani ne wani wuri min al ijaba na wuraren da ake karba addu'a ai kuna ganin wani ko nawa yaka ba su ya taimaka ga azumi don a yi sauka da shi yana ba su na sha ba ku labarin wani mutum na kere muka gaisa da shi nace kana yana ya ce na yi tahiya nace to kai kokari kai kokari ka je ka je umra kuma ka yi kokari ka isa ka min 27 ai sauka da kai yace mallam an gama ka san inda nake nace ban sani yace ina faransa yace amma zan shiga jirgi da faransa zuwa ƙasa kaza daga can zan shigo jirgi zuwa abuja daga abuja zan shiga jirgi zuwa jidda za a yi 27 da yi aka ce ya biya duk waɗanda kuɗi daga faransa ya zo wannan ƙasa ya sauko ya zo abuja ya sauko ya tashi ya ce jidda ya sauka 25 ran 27 an ka yi tsayuwa da shi an ka zama. da sahi ya hau jirgi ya dawo ita ɗaya ta kai shi nan. ita dai ta kai shi don ya sa alherin da a cikin addu'o'in nan da aka yi an kai ta an ka gama ya sa alherin da a cikin ta mutanen kirki na za su sake qur'ani kuma su yi addu'a ya sani amma mu ku dube mu wani mutum yanzu zai ta yi sai ya ce shi kwana ya kaji saboda mi ba kuɗi ne ya ba su an ka kai shi ba ban za ta ya hau ka tsaya kai ibada in mm, wallahi ni kwana nake ji To ita addu'a lokacin saukar ƙur'ani ba sai maka ba. Abdullahi bin Abbas yakan aika ma malamin da ya da shi yaushe za ka yi sauka. Don kowane malami akwai da zai sauka. malamin da kaga jin babu ranar sauka gare in dai ba koyewa ya kai ba ba ya son abin nan riya kaji babu ranar sauka babu zarda zai zanna shi karatun ƙorani ko shi sai guje-guje wanke hannunka game da shi sai zuwa harkokinka wanke hannunka game da shi sai zuwa harkokinka kowane malami yana da sauka ko ga bakwai ko ga bakwai biyu ko ga wata kowane malami yana da sauka in kan kaga babu sauka gare ka babu bakwai babu wata kai dai ga kanan tun bara da an ka sauke ya sauke ƙorani bai koma saukewa ba kai ko wata da kai shi wanke hannu ne game da kai mai karanta ɗalibai shi ma shi ta karatun ƙorani ai ba ko shi aka kansar dalibai ba shi karatu a karatu a sauke wata baiwa ce wanda Allah ya ba ita shi zai same ta wata baiwa ce karantar da dalibai bai hana maka karatun da za ka yi sauka hira dai kaka ragewa ai an danganta gare shi ya sani summa inna da'awatal muslimi li akhihi sannan lalle addu'a musulmi ga dan uwa ne aw akhwanihi ko ga jama'a yan uwa ne su da yawa al muslimi na musulmai bi zahar gai da sadda ba su nan mustajabatun karban mata ka samu ri ka zanna kai dai kai yi addu'a kace Allah shi gafarta ma wani Allah shi gafarta ma wani Allah shi gafarta ma wani wani ku sharar da ya da ka kullawa Allah ya mai sai gare shi musa ga wato an an sha addu'a ba baka kulla ma kowa shiri ba addu'a ka alheri ka roƙa ma kowa shiri alheri ka roƙa ma kowa ba ka roƙa ma kowa shiri ba kare yace kai bal ba ma karbawa dai ba inna Allah azza wa jalla inna Allah jalla wa ala wakkala malakan Allah ya ta mala'ika inda ra'asul da'i wajen kan mai addu'a nan kullama da ali akhihi bi khairin duk sadda yayi madan uwa ne addu'a ta alheri qala malaku amin wa laka bi mala'ika sai ce amin abin nan da ka roƙa mai an baka iri bainan amma ka ga mai shigowa wurin ka ya kama addu'a ya ta wurin ka ya kama addu'a kama kanka da shi Iza dakalu alayka tamallaku kamar da annabi ya faɗa cikin wani hadisi al'ada ce ta wasu mutane iza dakalu alayka tamallaku in sun ka shigo wurin ka sai su ta yabo su ta yabo su ta yabo to kya su da sun yi ta yan da kaga su yabo nan bace na za su yi ahi shewa sai ba ce ta wasu mutane wayanda ka tawaron ka su ta addu'a su yi ta addu'a gaba gare ka to iri ne na aka kwaro 'yan siyasa da shi eh mutum ya tawo gabansa shi ta yi shi ta yi sai ya haice ce shagu 'yan iska duk kuɗin mana suka ci sun sun yi kaza sun yi kaza Allah ya isan muna Allah shi kaza abba muna jin su ba in sun ka can su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yabo in sun kai to su yi ta ɓaci amma shi ne siyasa an kai sa'a jahili na bai sani ba sai ga an masoyana to Allah kai muka roƙo ka gafarta mana kuma ka yahi mana dukan zunubanmu ka gafarta ma bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda da suke ka ba mu ikon kwana nan wuri ko zan mun karanta wani babi na ku na alamomin munafukai wani babi da ku na alamomin munafukai wannan hadisi yana cikin wannan muka karanta da ku lokacin da wasu sun karo ya aka yi aka saurari wannan karatu wannan ai ba karatu na wannan ai to wanda ba sani ba ba san ko su ana ba ni na san ko su ana ba su hannun ni karatun ba da su nika karatun da ba majalisa ta nika yi ba majalisa su ba amma in sun kace sun ka aza wa'azi sai sai ta shi wannan wa'azi wa ka saurari ne ka sai wajen wannan wa'azi ya kara maka ni <laughs> wanda bai sani ba bai sani ba amma shi ne wa'azi ya sani an takare su ɗabi'a su na, sun san ko suwa nasu kuma mai wa'azin nan ko ya san su ko bai san su ba sun dai san wagga siffa ta su shi dai na sai ji da wai wannan karatu ni aka yi in ka ce wajen wannan karatu ni ka samu ni amfani wannan karatu tun da an haɗe siffa su yi maka abin da duk sun ka ga dama idan sun ka shigo wajen ka su yi ta yabo alo alo alagawa ta malin kana ina ai ga na zo wajen gurbi? na zo mu sha mu sha ilimi mun zo wajen babban shehi mun zo wajen kaza to da kaji na yawan da iya wani wuya kai ka ba face ka da haka da kaga mutum na ma wannan kyashi kyashi ba masoyin kana ba Allah ya gafarta mana sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta ana ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da sabonka da shawa te koyon mu da bayyanan mu Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da zalunci da ce amana Allah ka gafarta mana ka raba mu da yaudara har ta idanu duka Allah ka raba mu da ita Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana waqina da halalika an haramika wa ghanina bi fadlika amman siwak Allah ka gafarta mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tsarkake niyoyi da manawayen mu ka tsarkake ayyukan mu gaba da ka an shi ibadodin mu Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu Allah ka gafarta ma yanne da kannai da tsiya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana bayan ka bayan Allah uwaye daban-daban waɗanda ba su da lahiya suna kwanci asibiti Allah ka warkar da su su da matan su, Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su ka warkar da mu baki ɗaya da albarka sunayenka da zubobinka maɗaukaka ka sa kuma aljanna makoman Allah ka gafarta wa matayen mu, Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah ka ƙara masu imani da lahiya ka warkar da mu ka warkar da su ka kare mu ka kare su Allah da albarka sunayenka ka sa aljanna makoman mu ya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mu ka kare su da albarka sunayenka da tabobinka madaukaka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da sharran aljanu da sharran sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki Allah ka kare mu daga kulle kulle masu kulle-kulle shi mu da mahasadan mai inda da suke kasan su Allah kai yi mana maganin su na kusa da na nesa na cike da na waje mu Allah kai muna mana maganin su Allah ka taimake mu kada ka taimaki kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka karfafa maka da ka karfafa kowa kan ka kare mu kiyaye mu ka daukaka mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyanmu nan duniya da lahira saboda albarkar ka duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana su abubuwan da muka tsoro ƙanana da manya na duniya da na lahira Allah ka kare mu dukkan bayinka musulmi ka shiya suka gafarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu ka kare su ga abin tsoronsu Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka ba mu aljanna firdausul ala Allah ka kare mu daga azabobin ka. Allah ka kare mu daga azabobin ka. Allah ka kare mu daga azabobin ka. da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله